يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا يا يا ادم idan manzanni daga cikin ku suka zo muku daga na suna karanta muku abin da na saukar gare ku na daga littattafai na to ku musu biyayya ku bi abin da suka zo da shi waɗanda suke jin tsoron Allah da kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suke gyara ayyukansu babu tsoro akan su ranar alkiyama babu bakin ciki akan abin da ya wuce su na rabon duniya